الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوا أولا بابا مسلاتي مي البركة شي بير سنة مسلاتي بابا مالا ميمو لكي أنقور حوساري على إن كاسوانا موندي ماركت أذكر برنن غرم ميدوغري برنن شيو a jihar Borno ta Najeriya. a yau muna yammacin litinin 28 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1442 a lissafin kalandar addinin musulunci wanda ya zo daidai da goma ga watan biyar miladiyar annabi isa dan maryam shekara ta 2021 daidai muna cikin sura mai albarka suratul nisa ita ce sura ta hudu a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma yaddar Allah a yau za mu tashi akan aya ta ɗari ɗaya da sittin da bakwai daidai muna roƙon ubangiji Allah kai mana mawafaka da abin da za mu karanta kafin malam ya fara karatu akwai 'yan tambayoyi kaɗan kamar haka mai tambaya na farko yana cewa malam ina da ɗan uwa amma amma ɗan uwan nawa ina da ɗan uwa baya kula baya ina da ɗan uwa amma baya ƙaunata malam nayi nayi mu fahimci juna amma yaƙi duk ina duk inda duk inda ya zauna yana zagina yana ɓata ni yake duk inda ya zauna yana ɓata ni yana zagina yake yi na ce masa idan na yi masa wani laifi ya yafe mini amma kullum abin ƙaruwa yake yi malam yana son yana wa'azinka don Allah ka yi masa nasiha ko zai yi to wannan dan uwa da ya tura wannan tambaya ubangiji Allah ya saka da alkhairi shi in ɗan uwa kamar yadda wannan mai tambaya ya rubuto ba alkhairi bane Iyayya ga baki ɗaya ga kowa ma musulunci ya hana musulunci yana son a samu zaman lafiya ne a samu jituwa bare kuma ɗan uwanka ko li abbi ne ko li ummi ne ko shaƙiƙi ne ana so ku zauna lafiya waje guda ɗaya na aka samu saɓani to ka yi ƙoƙari ku samu haɗin kai ko ta hanyar manya ko kai da shi ka yi haƙuri ku zauna da kai da ɗan uwanka ku fahimci juna menene matsala kuma mecece hanyar da za a samu matsalaha don a kawo matsalaha shi kullum Allah yana cewa wa sulhu khairun yin sulhu shi yafi alkhairi fiye da ake arrabu. musulunci baya san rabuwa to idan muka duba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jibrilu ya kawo masa ziyara ziyara kusan na karshe manzon Allah ya tambaye jibrilu yace ce masa bayana zaka sauko ne jibrilu nan gaba jibrilu ya ce masa ba zan sauko ba wajen kowa sai dai zan sauko zan kwashe wasu abubuwa a faɗin duniyar nan gabaki ɗaya sai ce zan kwashe abubuwa masu kyau a bayan duniya Ma'ana na farko zan kwashe albarka ƙasa za a daina samun albarka a ƙasa sannan zan ɗauke biyayya biyayya babu shi yanzu ko tsakanin wa da ƙani ko tsakanin wa da ƙannansa ko tsakanin iyaye za ka ga babu biyayya ko tsakanin malami da ɗalibai ba biyayya ko tsakanin ɗa da uba ba biyayya sai dai dai ne ake samun biyayya amma babu biyayya a yanzu ya ce zai kwace biyayya in da ne duk abin da ɗa ya samu komai da kuma zai kawo gaban babansa ne ya ajiye sai abin da baban ya yi haka idan malami ne ma haka ɗalibi haka zai kawo masa ko loma ɗaya ba zai ci ba ina fata an fahimta ba zai ɗauki ko tsinke ya ce ya ajiye ba duk komai gaban malami zai kawo yanzu ba wannan biyayya jibril ya riga ya ɗauke ta gabaki ɗaya to haka kai ma karka dauka dan uwanka ne maka biyayya yanzu babu biyayya sai dai kai ku lallaba ku zauna ku sulhunta abinda Allah ya sa aka shirya fa lillahi alhamdu in Allah da kuma Allah zai kawo shiri sanan jibrilu yace zai dauke tausayi yanzu mun duba babu tausayi a yanzu Allah ya dauke tausayi a cikin zukatan mutane sannan yace zan dauke adalci yanzu babu adalci a cikin ga hannayen masu mulki babu adalci ga duk hannun wani mai faɗa ji adalci yayi kaɗan yanzu hakanan idan mun duba jibrilu yace zan dauke kunya hakanan yanzu in mun duba babu kunya idan mutane yanzu fasikanci nawa ne ake yi akan titi akan hanya wan mai dan dama dama ne zace da Allah ku dan matsa daga can shine mai dan kunya shine mai dama dama to duk jibrilu ya ya zo ya dauke wa'annan abubuwa sannan mala'ika jibrilu yace zan ƙara sauka zan zan dauke hakuri a cikin zuciyar mutane hakuri ga talakawa hakuri ga mahukunta hakuri ga kowa da kowa kowa ba shi da hakuri yanzu kana yi mutum magana zuciyarsa akan laifin baki take yanzu ne zai gaya maka bakar magana idan mutum ne ma mai nafim ne zai wuce ya eh ma ya dan kuskure ka da mota kai kana cikin mota in ka ya haka yanzu nan amsan da zai baka za ji ta mara daɗin ji ne ina fata an fahimta idan ma mai mota ne ya kuskure mai mashin in mai mashin in ya masa magana shi ma amsan da mai motan zai bashi mara daɗin ji ne saboda me yasa babu haƙuri ga baki daya sannan ce kuma zan ɗauke tsantsani da malamai suna tsantsani idan ka kawo malami kuɗi ko na ba sai ya tambaye ka aikin me kake yi me sana'arka a ina ka samu yanzu ana wannan in ka zo ka ce aka ramka dumus kai da hmm, babu tsantsani yanzu wani ma bai san me tsantsani ba shi kawai ta kowace hanya kuɗi ya zo kawai kunne zai yanke hanci zai yanke ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah ya kare mu sannan sai gudun duniya yake zan zo zan dauke gudun duniya a idan mutane yanzu ba a gudun duniya kowa duniya yake nema in da can ana gudun duniya malamai ne manyan masu zuhudu ne yanzu akwai masu zuhudu sai da sai ɗaya akwai su bayan Allah na ƙwarai suna nan wanda suke gudun duniya suna cikin ni'ima amma suna gudun duniya akwai su har gobe to amma yanzu gudun duniyan yayi karanci yanzu kowace hanya duniya ake nema ta halal ne ta haram ne ta ina ne ta ƙarya ne ta menene kawai dai in ka samu kuɗi yau kai ne mutum kuma wallahi tallahi ba shi ne ba in ka tsira da mutuncinka kai ne mutum kuɗi ba shi ne ke sa ka zama mutum ba mutunci da za ka bar tarihi kyakkyawa wallahi shi ne mutum ya koyan uwa wannan darasi ne mai zaman kansa amma babu lokaci ne shi sa nake karanta su a gurguje ina fata an fahimta jibrilu ya ƙara cewa zan zo zan ɗauke kyauta daga mawadata mawadata da suna kyauta su ba wa talaka su ba wannan hungo hungo hungo yanzu mawadata ba su da kyauta talaka shi ma rowa ya masa yawa ko fiya wata mutum ba zai iya siya ya ba dan uwansa ba fiya wata wannan kwaya daya bare da bino bare da ake neman taimako ka cire ɗari biyar dubu ɗaya ka bayar wai kai kullum a dole kullum kai talaka ne shi kenan kullum sai ka kare da talaucinka inda ka saba da babu kullum babun za ta zama jikinka Allah ubangiji ka kare mu yace sannan zan dauki alqur'ani yanzu wannan da saura kenan nan gaba zan dauki alqur'ani an gane ko idan ya idan ya dauki alqur'ani shikenan al'amura kuma za su ja baya gaba baki daya kamar yadda muka gani a yan shekaru biyar innan da suka gabata an ɗauki alƙur'ani ai tsangayoyi yanzu da yawa a garin nan sama da tsangaya dubu ta mutu sama da tsangaya dubu yanzu babu ita inda da za ka samu almajirai masu karatu da safe an yi sammako sama da mutum ɗari biyar ɗari hudu ɗari uku yau ina suke babu su ka duba nan wajen banki da ka duba filin su kowannan ka duba tsangayoyi da dama a cikin anguwannin nan ka duba tsangayoyi da dama a cikin garin nan yau ina suke babu su yace zan ɗauki alƙur'ani yanzu idan kana karatun alkur'ani ma a cikin allo kana rubutu mamakin ka ake kallon ka ma ake wani ba gidaje ba gidaje haka wani mara aikin yi mara aikin yi haka kuma shine ainihin karatun wallahi tallahi sai an yi shi sannan za a san farilla da sunnoni da mustahabbai sannan kuma a samu hanyar tsira duniya da lahira sannan yace zan dauke ihsani ihsani ga baki daya an ta abudullahi ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak yanzu riya ta cika mutane zuciya duk abin da muke galibin abin da mutane suke yi suke yi Wajen zai zo gaban mutane ya tsaya yana riya in shi kadai ne ba haka zai yi ba shi kaɗai ba zai sa kansa ya ji tsoron Allah ba ka ga wa kowa gaskiya inda zaka yi wa kanka aiki da gaskiya ka gaya yawa kowa gaskiya ko mutum baya so ka fita haƙƙinsa ko da yau Allah ya karbe ka baka da sauran wani ke ne na ci ne a gaban ubangiji Allah ba zai kama ka da laifin kayi almundahana ba manzo Allah ma kafiran maka sun tuhumi sun tuhumce shi da cewa waddu law tudhinu fayudhinun manzo Allah bai almundahana ba duk wani wanda yake kan sawun manzo Allah ba zai almundahana ba babu zancen wani zaman siyasa da mutane da yawa kowa gaskiya arziki na Allah ne Allah ya rubuta arzikin kowa bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id duk abin da zaka samu Allah ya riga ya rubuta wallahi ko kana kan tsoro mushayyada wallahi tallahi an hawo an baka ka waye sai hana ka babu wallahi duk wani bakin ciki mai bakin ciki bai sai hana ka abin da Allah ya rubuta zaka ci ko zaka sha ko zaka daura ko zaka hau ko zaka shiga ko zaka je ka dawo wallahi ba wanda ya sai hana ka sai ka ji Allah ka sa da muna garewa duk wannan ihsanin Jibril ya ce zai zo zai dauke abin da zai dauke na karshe yace zan dauke sallah idan na dauke sallah gabaki ɗaya kuma shikenan sai ai sakin alkiyama shikenan sai mala'ika ya busa shikenan kuma sai kiyama eh na'am hisabi wannan wani abu ne daban an gane ku shikenan sai sallah hisabi ranar mun yi magana sai zai dauke hisabi ilimin hisabi yana dan ɗaya daga cikin abin da ilimi zai ragu wajen dauke maluma kenan malam wani babu malam wani babu malam wani babu shine manzo Allah ce za a dauke ilimi intiza'an sai ka ji wani babban malamin bujimi kudubi ya ga ta kudubi dutsen sani kenan ya tara hisabi ya tara ilimi ya tara ilimin wa da yawa fannuka da dama in aka ce baya nan anguwar gabaki ɗaya da garin gabaki ɗaya ya sunkuya ina fata an haka ne wallahi wallahi haka ne wallahi haka ne yanzu yau ina malam yake malam ya sha gaya mana ce akwai fannoni na ilimi da dama a wajensa ya ce in ba wani ikon Allah ba da haka zai tafi da su ɗalibai ba za su iya karanta wannan ilimin mu kuma wallahi haka akai ilimi da dama yana gaya mana fanni kaza da kaza da kaza da kaza da kaza yana karanta mana in kana nan kana nan kaji in baka nan baka ji ba ya ce ɗalibai har yanzu ba su karanta shi ba sama da shekara hamsin da tara ana ɗaukan karatu yadda tun lokacin da ya fara karatu ma an ka irga wajen hamsin da wani abu ya ce har yanzu ga baki daya wannan fannin ilimin in ba wani ikon Allah ba wanda zai dauki wannan ilimin ne ya tafi da ilimin ga baki daya ji Allah ka samu na dace Bangiji Allah ka mutu gafara Allah ka sa ya huta ko kuma Allah ka sa mu cika da imani wannan mai tambaya yana cewa malam ni ne nake da aboki amma malam gaskiya barawo ne Na yi na yi ya daina sata amma malam ya ƙi dainawa kuma malam idan in yi sata ya ɗan kawo ya ba bani wani abu ne ma ina karɓa sai ce malam menene matsayina a wajen wannan abokinawa wallahi kai ma kamar barawon ne abokina kai ma huwa ka huwa abokin barawo barawo ne zama da madaukin eh, kanwa shi ke kawo farin kai don haka ka daina abokantaka da shi ka canja salo da wannan aboki naka babu kai babu shi tun da ya ƙi tuba ya ki daina wannan sabon Allah da yake kuma ka sani duk sabon Allah da ya je ya ɗauko kuɗin mutane ya kawo maka dan tashin alkiyama da kai da shi za a matsa sai kun biya wannan kuɗin haƙƙi ne na mutane ba nasa ba ne. ubangiji Allah ka kare wannan yana cewa malam ni ne nake zaune a cikin abokanai amma suna amma su kuma suna zage-zage suna yin ashariya irin abokanai ne masu irin ashariya in nan ɗan miyan kukan gidansu ɗan biredin gidansu kai gari ya waye irin wannan mutanen ne ya ce malam ya zan yi da irin waɗannan abokanai tun daga cikin ahalari ya kai ɗan uwa mun karanta wannan ya ce wala ya juzu lahu suhbatu fasikin bai halatta ga mutum ya yi aboki da fasiki ba duk mai ashar fasiki ne ka daina zama da fasiki shi ya fi maka alkhairi Allah ka kare mu wannan kuma yana cewa ina jin wasu 'yan uwa ne suke cewa malam menene malam ni ne zuciyata take wannan uwa ne yake cewa malam ni ne zuciyata take riya min cewa na je na yi luwadi amma na ki na ki na ki ne luwadi malam ya zan yi ne subhanallah ya kai dan uwa kada ka yadda kai luwadi wannan shaidan ne yake ayyana maka wannan waswasi na shaidan dama shaidan wannan nasa ne dan yace la ahsan kana zurriyatahu illa qalila to kada kai da ka aikata luwadi idan ka aikata luwadi ka bata rayuwarka ka bata mutuncinka ka zubar da mutuncin iyayenka da naka da na addininka da na danginka gabaki daya har tashin alkiyama ka san wannan sannan idan ka mutu za a je a danna ka a cikin mutanen birnin annabi lutu alaihi salam su kadai ne birnin da ba a taba gina shi ba bayan bayan an halakar da shi kowane birni da Allah yake hallakarwa an gina wannan birnin yanzu haka amma birnin annabi ludu yanzu haka fadama ce ta azaba na masu yin luwaɗi a faɗin duniya duk inda mai luwaɗi yake idan ya mutu can za a ɗauke shi a je a danna shi a cikin ruwan azaba Allah ya fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha fala yakhafu ko wala yakhafu uqbaha dan haka kada ka yadda ka aikata wannan aika aika na luwaɗi in ka aikata kuma to ubangiji Allah ka kare ka rinka yawaita karanta Allahumma antal maliku wa anta ala kulli shay'in qadirun wa ma tasha'u min amrin yakun Allahumma antal maliku wa anta ala kulli shay'in qadirun wa ma tasha'u min amrin wani da shaɗan yake sa maka Allah zai ɗauke maka shi ba nan luwaɗi ba duk wani abu Allah zai ɗauke maka wannan wasuwasin ubangiji Allah ka kare mu ka kare dukkan zuriyar mu gabaki daya wayannan suna cewa malam menene hukuncin matar da take bleaching har ta mutu bata daina yin bleaching ba bleaching irin canja fata in nan fala yughayyirunna khalqa Allah tana canja halittar Allah ta riga ta canja ta yi a zamaninta da tana nan ne tambayar zai mata amfani yanzu ita ba ta nan ta riga ta gamu da aikin da ta aikata don haka yanzu sai mu ce Allahu a'lamu ina fata an fahimta magana akan ta ma yanzu bai tashi ba sai dai mu magana akan ire-irenta kin ire-iren wannan abun bleaching ya halatta bai halatta ba menene hukuncin mai bleaching yana canja halittar da Allah yayi ne Allah ya yi ka baki irin kamar kwalta black beauty eh kuma ka ce sai ka zama white blue beauty Allah bai yi ka white beauty ba ya yi ka black beauty ka fi kyau da black beauty dan haka sai ka kura da black beauty ina fata an fahimta akwai masu neman kalan black beauty wasu kuma suna son white Allah ka sa dai muna ganewa masu yin ire-iren wannan aika-aika sai su tuba zuwa ga Allah yana cin fala yughayyirun na Allah canja halittar ubangiji lalle kar mu canja halittar da Allah ya mana duk abin da Allah ya yi mana sai mu haƙura kuma mu gode masa shi ya fi mu sanin irin yadda ya yi mu wani ya yi shi baƙi wani fari wani wankan tarwada wani wankan darza wani jajajaja wani kore kore wani bulu bulu wani duk ya haɗa duka wani zuciyar fari fatar ma fara maganar ma fari tafiyan safari kallon safari aniyar safari niyar safari koman safari da fari da fari da fari ya tashin alkiyama insha Allah wani kuma ga shi fari ne a fuska amma zuciyarsa baƙaƙe kirin wani kuma baki ne a mazuciyar farati duka wannan Allah shi ya baro kansa sani tunda duka mu bayinsa ne ba a shiga tsakanin Allah da bawansa sai mu roki ubangiji waɗanda suka aikata mummunan aiki Allah ka mana gafara ga baki daya Allah ka sa mu na dacewa za mu tashi a akan aya ta 167 daidai muna roƙon ubangiji Allah ka ba mu dacewa da abin da za mu karanta malam bismillah Thank you. إن الذين كفروا عن سبيل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبنجي ما يجرما لأوكاكا يتي إن الذين كفروا lalle ka ga waɗanda suka kafirce mana a nan gidan duniya wasaddu kuma suka toshe mutane an sabilin lahi gabarin gane addinin Allah ma'ana suka tsare mutane suka hana su zuwa wajen wa'azi ko makaranta don su koyi addinin musulunci Allah ce qad ballu irin waɗannan mutane sun bata balalan ba'ida bata mani sanci gabarin gane tafarkin gaskiya sai ce me innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا وبنجد يتي إن الذين كفروا lalle kaga waɗanda suka kafirce mana ma'ana suka kafirce da Allah kenan wa zalamu kuma suka zalunci kansu da shafe siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko shafe siffar wani malami a nan gidan duniya malamin da yake bin sunna duk wani abu da za a kawo sai kai ku rabu da wannan malami me yasa ne ai ba a yi da shi ai shi ba kaza bane ai shi ba kaza bane ana samun irin waɗannan mutane a cikin al'umma an gane ko suna duk wani abu da za a kawo in dai na sunna ne sai sun kawo akasin sa ga sunna ka kira aya ka karanta ka ja hadisi ka karanta ka ja fiqhu ka karanta su kullun suna so su toshe mutane kuma su zalunci kansu da kansu da yin shirka ana fata an fahimta a faɗin duniya a sanin mu gabaki ɗaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai koma zuwa ga Allah cewa yi alaikum bi sunnati wa sunnatul al-khulafa'i rashidun min ba'di azu alaiha bin nawajid haka manzan Allah ya faɗa yace zan koma wajen Allah zan bar ku amma alaikum bi sunnati na hore ku da bin sunnata menene sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine qaul aw amal aw iqrar ina fata an fahimta abinda manzon Allah ya faɗa ko shi kansa ya yi ikirari ko kuma ya aikata aikin manzan Allah sunna ne abin da ya gani ana yi bai hana ba sunna ne abin da ya ce a yi sunna ne sallallahu alaihi wasallam sai ke to ga sahabbai na abubakar umar usmanu ali duk abin da suka yi kamar ni ne ne inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku riƙe abin da suka yi da fiƙa fira kada ku yadda abin da suka faɗa na hukunci ya kubce daga bakin ku shine abdu alaiha bin nawajin ina fata an fahimta a wani hadisi ma sai ce fa alaikum ko wa iyyakum wal muhdathat na hore ku da fararrun abubuwa ina fata an fahimta duk wani abin da zai zo daga baya fararran abu ne ko kana so ko baka so ko ya ma daɗi ko bai ma daɗi ba ko ya mana daɗi ko bai mana daɗi ba ko mu ne muke aikatawa ko su wasu suke aikata in dai fararran abu ne a bayan karantarwar annabi da sahabbai ne abin ya zo ya zama sunansa al-muhdathat ina fata an fahimta fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala kuma kun jefa ta a cikin wuta kenan ina fata an fahimta bid'a kenan dama can a cikin wuta take to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya sai da yi bayani komai da komai kama sai mutum ya zo wa balamu yana zaluntar kansa da maganganu da surutai da shiririta da surkulle iri-iri shine Allah ta innal ladina kafaru kaji abin da Allah ke kira waɗanda suka kafircewa Allah wa zalamu kuma suka zalunci kansu a nan gidan duniya da suka shafe siffar annabi cewa ba Muhammadu ake nufi ba manzo Bulus ake nufi ba Qur'ani ake nufi ba wani littafi daban ake nufi ba hadisan manzon Allah ake nufi ba wasu littattafai na surkulle ake nufi wannan duk zalunci ne Allah ce irin waɗannan mutane a gurguje lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah bai kasance zai musu gafara ba a nan gidan duniya wannan gabaki dai Allah ba zai musu gafara ba dan abin da suke suna yin addini ne akan me akan izgilanci da yaudara Allah ta yuqadi'una Allah ladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun suna yaudarar addinin Allah ne kuma da wanda suka yi imani da Allah Allah ke ba kowa suke yaudara ba face kansu da kansu sai dai wama yash'urun su ba san haka in ba ina fata dai an fahimta na haka Allah ce bai kasance zai musu gafara ba a nan gidan duniya ana yi wa mutum gafara ne idan ya zai mutu kuma ana gane mutum dan aljanna ga ayyukansa daidai gurgudu ana gane mutumin kirki domin al'imanu yazidu wa yanqus imanin yana karuwa kuma yana raguwa to duk mutumin da yake kyakkyawan ayyuka ana sa tsammanin wannan mutumin kirki ne insha Allah ana masa tsammanin mutumin kirki ne amma ka yanke yaqini wannan dan kaza ne yana aljanna a wannan ba wanda sani sai Allah wannan waliyi ne wannan sai Allah wannan mumini ne wannan sai Allah ina fata an fahimta wannan dan wuta ne wannan sai Allah wannan kaza ne sai Allah amma idan nassin Qur'ani ya faɗa kai ma sai ka faɗa ina fata dai ana fahimta Allah ya ce irin waɗannan mutane dai waɗanda suka zalunci kansu da shirka da munafurci da cuce-cuce na rashin imani Allah ce lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah bai kasance zai musu gafara ba wala liyahdiyahum tariqa kuma Allah ba zai shiryar da su tafarki zuwa ga gane gaskiya ba a nan gidan duniya suna nan suna nan haka za su yi tattafi a cikin bidin har ta kai su zuwa ga fage fagen da ba za su iya dawowa su tuba ba shine yau tubulat sara'iru kenan domin inda za a bar mutum ya tuba fir'auna ma da ya tuba dan ya riga yayi imani yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il yace wa ana minal muslimin Allah ya turo Jibril ya ce masa bayan ya ɗebo taban su jelu ya cika bakinsa da shi ya ce masa al'ana wa qad asaita qabl wa kunta min al-mufsidin fal yawma nunaddika bi badanika takuna liman khalfaka aya ina fata an fahimta haka duk wani wanda ya batar da mutane da gangan yanzu ne ba zan batar da mutane ba kuma in koma in ce zan istighfar in tuba zuwa ga Allah Allah ba zai bari in tuba ba haka duk wanda ya batar da mutane da gangan kai ka koma gefe kace zaka tuba kace rabbi rabbi inni tubtu aw ma qultu rabbi in inni tutu ma fa'altu kaza kaza kaza kuma kai zaka yi Allah wayo kenan walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-su'a walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana Allah ta walal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima dan haka har abada wannan ba zai yi ba Allah ka kare ni wata hanya za a kai su Ubangiji ya ce, Illa ɗauriƙa jahannama, sai dai ta farkin wutar jahannama nan za a sa su, nan ne hanyarsu, nan za su shiga, nan ne inda za su bi su haɗu da ‘yan uwansu a cikin jahannama. ina fata an fahimta an dajin alkiyama za a koro su dama sauran suna ciki za a ce musu hadha faujun muqtahimun ma'akum na cikin sai su ce la marhaban bihim Allah ce oho dai innahum salun nar duk da wutan ciki za a danna su Allah ce illa tariqa jahannama sai dai wutar jahannama nan za a sa su ubangiji yace khalidina fiha suna masu dawoma a cikin wutar jahannama abada har abada shine ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka ina fata an fahimta kullun suna cikin wutar jahannama sai azaba azaba kullun sai ihu ihun da ba zai yi amfani ba Allah ce in sun ji azaba ta kai azaba wa hum yasrikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah ce mutu awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fazuqu fama lidh-dhalimin min nasir aw wajen Allah ce walaw ruddu la'adu limanhu an sun yi kururuwa sun yi kururuwa sun ce Allah a maida mu duniya za mu gyara ayyukanmu Allah ce idan mun dawo da su duniyan ma haka za su ƙara koma zuwa ga yin shirka su na da Allah ce wa innahum lakadibun su ƙarya suke yi ina fata an fahimta wa in yasta'tibu fa ma hum minal mu'tabin ƙarya suke yi ji ubangiji duk ta inda idan mutum aka ce hali nan dutse ina fata an fahimta idan mutum Allah ya yi shi mushriki ne mushriki ne in dan bid'a ne dan bid'a ne idan arne ne arne ne ahlus sunna ahlus sunna ne mai imani mai imani ne muwahidi muwahidi ina fata an fahimta idan Allah ya hada maka kai musulmi ne kai ahlu sunna ne kai muwahidi ne to sai ka gode ubangiji babu ni'imar da ta wuce wannan ubangiji Allah mun gode maka idan Allah ya cire ka daga cikin mushrikai ɗan bid'a sai ka gode wa Allah kai baka bid'a baka shirka baka hada wani da Allah a rayuwarka ka gode wa ubangiji wannan ba karaman ni'ima bace wallahi tallahi duk wani ɗan bid'a in bai tuba ba dan tashin alƙiyama sai ya rena kansa wallahi haka duk wani mushriki ba mu muke ce musu mushriki ba daga an yi magana bini bini sai ce ai ya ce mana mushrikai ayoyin qur'ani ne ayoyin qur'ani ne duk ayar da ka ja yanzu in muka rinka jan aya mushriki mushriki na qur'ani wallahi har bayan isha ba za mu gama ta ba Allah ne yake faɗa ko ni ne yake faɗa duk abin da ka faɗa yace qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba al me wa subhanallah me ce a gaba wa ma ana minal tarihin annabi Ibrahim gabaki ɗaya zaka ji hanifa wa ma kana minal mushriki gashi nan amma daga an ce mushriki eh, ya ce muna mushrikai eh. a ah, ni ba ne ce muku mushrikai Allah ne ce muku mushrikai idan baka so a ce maka mushrikai mushriki ka rige alqur'ani da hadisi ka zama ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka sa su kullun kowa maganar kowa a cikin rayuwarka ba ruwanka da kowa hanyar kowa ka ajiye masa kayansa ina fata an fahimta ka kama hanyar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in karke wannan ka zama cikakken dan uwa masoyin annabi masoyin alkur'ani masoyin Allah masoyin al'ummar musulmai na gaskiya ina fata an fahimta Allah sai ce wa kana zalika ala Allah yasira kuma hakan ya kasance abu ne mai sauki a wajen ubangiji duk wanda bai bi shi bai sace a cikin wutar jahannama wannan wani abu ne mai wahala wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba abu ne mai wahala a wajen ubangiji

Ubangiji ya ce, Ya ayyuhan nasu, ya ku mutanen duniya ga baki ɗaya kowa da kowa ya saurara ya ji. Allah ce, Arja akumun rasulu, haƙiƙa manzan Allah Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya zo muku, an gane ko? Bil haƙi da gaskiya, manzan Allah ya zo mana da gaskiya, min rabbikum daga wajen Ubangijinku, an gane ko? Min rabbikum daga wajen Ubangijinku. manzon Allah ya zo mana da Alƙur'ani. Alƙur'ani gaskiya ne daga wajen ubangiji da haka Allah ce fa aminu ku yi imani da shi Alƙur'ani? khairan lakum ku nufi abin da shi ne yafi alkhairi a gare ku ya ku musulmai ina fata an fahimta idan kun yi haka sai ku tsira ranar gobe alkiyama ka tsira a duniya ka tsira kuma a lahira ubangiji Allah ka tsirar da mu wa in takfuru amma idan kuka kafirce da Allah a nan gidan duniya aka muku wa'azi kuka iji kuka yi biris kuka yi kunnan abun kuka daina ji ina fata an fahimta Allah ta fa inna lillahi ma fis samawati wal ard ku sani abun da yake cikin samman bakwai da kasan bakwai gabaki da duk na Allah ne milkan wa khalqan wa abidan mallakar Allah ne halittar Allah ne kuma duk bayin Allah ne an gane ku dan haka lallai ne mu yi kokari mu ji maganar Allah kuma mu kiyaye kuma mu yi aiki da shi wa kana Allahu aliman Allah fa ya kasance masani ne ga halayen halittarsa gabaki daya hakima sannan gwani ne cikin abin da ya tsara a gare su ya ahlal kitab la إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقيها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنه خيرا إنما الله إله واحد سبحانه أن يقول له ولد له ما في السماوات وما في الأرض في Ubangiji subhanahu wata'ala yace ya ahlal kitabi <laughs> ina ga zamu tsaya akan ya ahlal kitabi inna dan mu tashi ga baki dai gole sai ka ji hakashin sura mu ji qur'ani da kadan ga gaba ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكبوا واستكبروا ويعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين ولهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم gashi gwani ya ja gashin wannan sura kamar da jiya muka ce insha Allah muna so mu zo sura kuma gashi alhamdulillah an ja sura yaddar Allah fassaran wannan ayoyin insha Allah sai bayan azumi insha Allah da sati biyu za mu ci gaba da tafsirin mu kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka insha Allah yaddar Allah za a ji su daidai daidai insha Allah kafin mi godiya akwai ɗan takaitaccen bayani akan zakatul fidir zakatul fidir zakar fiddakai an gane ko hiya sunnatun wajibatun farabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kulli kabirin aw saghirin zakarin aw unsa hurrin aw abdin min almuslimin sa'an an kulli nafsin bi sa'in sallallahu alaihi wasallam da karfin da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya sunanta ta ma'ana suna ce kuma wajiba ce an gane ku. manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ne ya farlanta wannan sunna akan kowane babba ma'ana babban mutum ko ɗan ƙaramin mutum namiji ko mace ɗa ko bawa daga cikin musulmai ana ba ana fitar masa da sa'i an san sa'i ko sa'i shine dan babban kwanan nan modanabi kuma dan karamin modanabin nabi shine mudun nabi mudun nabi hudu shine sa'i ɗaya. <clears throat> Na fata haka ne mudun nabi hudu shine sa'i daya to ranan ranar sallar safe ana son a cika a bada shi ga kowane mutum musulmi babba ne yaro ne duk iyalan gidanka ka auna mudanabi hudu hudu hudu hudu ka bar nasu kenan da irin sa'in da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya auna nasa da na iyalansa sannan ana ba da shi ne daga mafi yawan abincin mutanen gari a yau mutanen gari menene yawan abincin mutanen gari to sai a bada shinkafa in Allah ya hore <laughs> ina masu an fahimta sai a amna da shinkafa modanai biyu hudu hudu amfanin ba da biyu hudu da shinkafa idan ka kai gidan mutumin da ba shi da shi kai wankewa zai ya zuba shi a tukunya in ya dafu ko da mai da yaji ma za a ci ina fata an fahimta idan kuma babu za a iya yin su da gero shine auzur ratin kenan ko da kwaya gero dawa masara duk ya shiga ciki su alkama an gane ko ko kuma da gari gari ma za a iya fitar da da abin da fidda kai da shi au zabibin ko da zabib ko da cukui an san cukui ko cukui ko da dabino ko da baya baya gandaska da kanuri gandaska wasu ƙananan ƙwayoyi ne ƴan ƙanana haka ina fata an fahimta ko da sha'ir shi ma za a iya cire fidda kai da irin waɗannan abubuwa gaba ki daya sannan bawa shugabansa ne zai cire masa ma'ana idan bawa yana da mai gida ko yau yaron gida kai kuma ba ɗan gari bane baka gaban iyayenka kana gaban mai gidanka shi yake cire kai abinci to mai gidanka shi zai cire maka idan an samu haka in idan bai cire ba kuma kai sai ka cire wa kanka da kanka sannan ɗan ƙaramin yaro wanda ba shi da kuɗi mahaifinsa ya cire masa ashe idan yaro yana da kuɗi ne zai cire wa kansa da kansa mun ga shari'a kenan sabanin hankali ina fata an fahimta to mutum zai cire wa kansa da na iyalansa in aka ce iyali matarka yayanka mahaifiyarka mahaifinka waɗannan za ka cire mutu duk wani wanda kake ci da shi a gidanka fitar masa da zakar da kai yana kanka ina fata da an fahimta sannan an so a fitar da ita da safe idan rana ta fito ranar iri kamar gobe sallah sai a fitar da ita a yau ba laifi a auna yau a bayar ko kuma yau a ajiye da safe gobe kafin a tafi masallacin iri sai ka bawa miskinai da dace ma'ana da suka dace a basu muna fata an fahimta amma idan ka bari ka je masallaci ka dawo ta zama sadaka daga cikin sadakoki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma malamai suka sha yin bayani akan wannan an gane ko sannan bayan an bada ita ana so a tsaya a ci abinci kafin a tafi masallaci ranar idi kenan a cika ciki da abinci sosai bayan an cika ciki sannan sai a tafi masallacin idi ana kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar Allahu akbar walillahi ina fata an fahimta ba surutu za a ta yi ba a ana kabbara ana jaddada kabbara kuma ana hutawa idan za a tafi idan za a hawan dan tudu tudu za a rinka yin kabbara idan za a gangara ma haka za an so a rinka wannan kabbara amma idan hanya ta sanbet straight a wannan za ku iya hutawa wa kai masha Allah yau innan gari ba rana masha Allah alhamdulillah malam ya sallah an sallah lafiya to ma da Allah Allah karba mana ibada kaza kaza kaza alhamdulillah malam ga dabino fa masha Allah duk irin wannan abu ne mai kyau ina fata an fahimta amma ranar iri na layya shi ba a cin abinci sai an je an dawo ina fata an fahimta sannan kuma an so idan an je masallacin iri ba a yin nafila za a zo idan ka je zaka ka samu waje ne mai kyau ka zauna ka shimfiɗa sallayarka ka zauna kowa ya tafi da sallayarsa kada ka je wani ya shimfiɗa sallayar ka zo kuna da gerige da shi da 'ya'yansa har ma kana riga su zama wannan rashin adalci kuma rashin ɗaukar musulunci da girmamawa ne dan juma'a zaka ta ganin irin wannan ka je da sallaya mutum yana fafanka. ka mu da kafin ka zauna ya zo ya zauna astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah nasla daga da wannan malam ya hakuri tashi baka yi laifi ba je malam tashi baka yi laifi ba naka ba naka bane naka ne kuma ka shin fada ne saboda kanka ina fata an fahimta to ba a yin nafila a filin idi idan ka je zaka zauna ka jira sallar liman idan liman ya salla da mutane kuma ana so a saurari hudubar da liman zai yi kafin a tashi a dawo gida kenan ne sai yake cewa malam menene zakar da kai zakar da kai wani abu ne wanda mutum yake tsarkake azumin sa da shi malamai suka ce idan mutum ya yi azumi bai ba da zakar da kai ba azumin yana rangaranga tsakanin ƙasa da sama ina fata an fahimta yana yawo yana shawagi idan ka ba da zakar da kai Allah zai karbi azumin ka cikakke ka san wani abu a shari'a abin da kake ɗaukan ba komai ba ne, idan Allah ya ce a ayi manzon Allah ya ce a yi to dole sai ya zama komai kuma dole sai ka yi shi yanzu mu da nabi hudu wani abu ne da za a faɗa da kai abin da za a faɗa ba amma shari'a ce tace a yi yanzu kamar tasbihi ne na sallah kana jin karfi yau kana jin nishadi da kace yau ɗari ɗari za ka yi in kai ɗari an karɓa me yasa ba karɓa ba saboda ba haka aka ce kai ba nawa aka ce kai 33 aka ce kai mu 33 in ji Allah ya ishe mu kamar na 30 mu da uku in ya daidai shine namu sauran ka je kai naka to wannan ma kamar haka ne ina fata an fahimta sai ce suwa ake bawa zakarfin da kai ana bawa mutane <clears throat> waɗanda ake ba su zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim nau'i takwas din su ake bawa zakka na fidda kai musamman faƙiri da miskini muna fata an fahimta su ake so ka bawa in ka san wannan faƙiri ne ka bashi zakkar fidda kai isasshe a gidansa idan ka san wannan miskini ne shi ma ka bashi sai ce shin ya halatta malam mutum ya ba wa yaron gidansa eh yaron da yake maka kaman direban ka yaron mai maka wanki wanda baka ci da shi abinci sai ya ci abinci a gidansu ya zo maka aiki ka sallame shi da kudin ya halatta ka bashi ina fata an fahimta amma idan kai kake bashi abinci da komai da komai bai halatta ka bashi ba ya halatta ka wa iyayenka yace ya halatta na cirewa iyayena a ba a cirewa iyayena ma dole ka cire musu ai uwa da uba wajibi ne ka cire musu idan ba su da shi idan suna da shi kuma su ne za su cire kansu da kansu an gane ko uwa da uba zakar da kai wajibi ne akan dan su ya cire musu sannan ba a ba su zakka na kuɗi uwa da uba su kai da kuɗin madin nasu ne ina fata an fahimta sai dai ka ba su kawai na ihsani ka aje baban ka dan miliyan da ya kawai ya riga kashewa in ya kare kawai sai ka zo ka kara aje ta miliyan da ya haka ina fata an fahimta in bayan sace ka ran juma ya ce ya kare <laughs> ba mu kudin da ya kare ya kare ya kare ce miliyan daya <laughs> ina mata mai mahimta <laughs> sai ce malam ya halatta na cirewa yan uwana su ma haka ne yan uwanka in baka abin idan kana cire su abinci za ka cire musu zakarfi da kai idan baka cire su abinci ya faɗi a kanka ba sai ka cire musu ba musamman in za su iya cirewa da kansu an gane ko kuma ko da yan uwan da ba sa nan suna wani gari ko wata ƙasa sun za a iya cire musu a nan eh ya halatta a cire musu a nan ina fata an fahimta ba sai sun cire a can ba sai da shin malam shin zan iya ba da kuɗi a madadin fidda kai a'a bai halatta ka ba da kuɗi ba a madadin zakar fidda kai an fi so ka saya abin da shari'a ta ce a saya a bayar sai dai idan wajen ya zama cewa ba makawa ba wa abubuwan to sai a kimanta kuɗin waɗannan abubuwan da kuɗin ina fata an fahimta amma ba a bada kuɗi dan madadin zakarfin da kai shi ake so ka siya gero ko hatsi ko wake ko menene ko cikui ko gari duk dai abin da ya zama shine mafi yawan abincin mutanen garin da shi ake so kai ma ka cire naka zakarfin da kan sai yace zan iya ba da ita kafin sallah da kwana biyu ko ɗaya eh idan da akwai kafiyu irin shekaru uku hudu da muka baro a baya Allah ka kare mu da ganin irin su a gaba ina fata an fahimta ran sallar iri mota bata yawo mashin baya yawo kai kuma inda zaka bayar sai da mota ake zuwa to ya halatta a ran daren sallah ka kai musu ka ce ga zakkar da kai na wani da ni da iyalaina na gidana gaba ke daya shi kuma sai maka addu'a ce Allah ya karba ina fata an fahimta amma idan wanda zaka ba a anguwar ku daya ga gida ga gida ko layi ɗaya layi biyu ko layi uku ko layi hudu kuma za a iya zuwa je a dawo a wannan ka bari da safe da sassafe ka tada yaro ya kai ko ka kai kai da kanka an bi san haka in yadda shin malam a jingiri da aka haife shi ranar sallah shi ma za a cire masa fidda kai ne jingiri da aka haife shi ranar sallah da safe ba shi da fidda kai ba za a cire masa fidda kai ba amma idan da an haife shi a daren yau jajiberen sallah sai ta haifu a yau gobe sallah to jinjirin za a cire masa zakar fidda kai ina fata an fahimta amma wace gari an yi a salatu sai aka haife shi a wannan sai na baɗin Allah ya kai mara da lafiya Allah ka tare muna ganewa sai ce malam ya hukuncin wanda wanda ya mutu ranar sallah shin shi ma za a cire masa zakar da kai ko ba za a cire ba wanda ya mutu ranar sallah da safe za a cire ko ba za a cire ba za a cire mushi zakar da kai ai ya ya ta azumi ga baki daya amma da ya mutu ran jajiberan sallah yau ana gobe sallah shi ba shi da zakar fidda kai ina fata an fahimta yau ya rasu gobe kuma sallah zakar fidda kai ta fada kansa Allah ka sa da muna ganewa amma an haife shi wa abuna ya rasu wa shagari za a cire masa zakar fidda kai sannan kuma ai jana'izar sa a kashi shi makwancin sa ladan zai riske shi insha Allah a gaban ubangiji an gane ku sannan sai ya ce malam idan idan ah, idan kafiri ya musulunta da safiyar idi shin shi ma zai cire zakatul fitr shi ma ba zai cire ba kafirin da ya musulunta ranar sallah da safe shi ma ba zai cire ba amma shi ma da aka da ya musulunta yau da sallar isha ko yau da daddare wata gari sallah to shi ma wannan za a cire masa zakar fitr da kai ko zai cire da kanshi sai malam shin dole ne dole ne zan cirewa. yace shin malam dole ne zan cire wa mahaifinsa ko mahaifina mahaifinsa ko mahaifina zan cire wa zan cire wa menene wannan gidan ɗansa ina nufin shi mahaifin wancan da ya musulunta ya musulunta a hannunsa ya ce shin dole ne a kansa shi ne zai cire wa mahaifinsa ma da karfi da kai a ba dole bane wanda ya musulunta a hannunka shi kadai in ka so ka kyautata masa ina ba ta an fahimta wani nufin shin dole ne malam zan cirewa mahaifinsa ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa karfi da kai wannan ba dole bane ko kuma ba fahimci abin yadda ya kamata ba ina fata an fahimta Ya ce ya halatta idan mutum ya cire ya cire ya bawa wa ya ba wa matarsa ok ba matarsa ko kuma ko kuma ko ko hmm, ko akasin haka bai halatta ba bai halatta mutum in cire ya ba matarsa ba haka nan bai halatta mace ta ba wa mijinta ba ina fata an fahimta wannan kamar mun danyi yi bayani ma a baya yace shin malam to malam mutum zai iya baiwa babansa wannan ma mun yi bayani a baya bai halatta ba malam menene hukuncin wanda ya ƙi cirewa ya zauna kawai da gangan shi shi ba zai cire da kafin da kai ba wannan ya cuci kanshi da yawa ka cuci kanka ya kai dan uwa amma idan baka da kuɗi ne ka zama kirfa kiri, baka da kuɗi baka da komai ko ranyo baka da shi to wannan idan baka cire ba wannan malamai suka ce ba matsala insha Allah za ku yi hakuri yau sai na karasa addu'o'i na gaba ki da ya halatta mutum ya ci bashi ya yi karfin da kai in ya san zai samu kuɗi ya biya amma idan ya san ba zai samu kuɗi ya biya ba bai halatta ba a bai halatta ba sai dai in ya san zai iya samun kuɗi ya mayar da wani kuɗin ajiyan malam ya halatta idan idan an kawo min da karfi da kai nima na cire nawa a ciki eh ya halatta ina fata an fahimta an kawo maka kai ma cire a cikin wanda aka kawo maka kai ma ka bayar a madadin naka ya halatta kwarai da gaske Allah ka samu na dacewa da karfi da kai abubuwa ne da yawa waɗanda wannan da su ne a takaice insha Allah sai godiya ta musamman godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. cikin farkon lamarin wannan tafsiri na bana da kuma sa a wannan rana ta litinin na 2000 ah, na 2021 haka ne ko 2021 godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya raya mu da ikonsa ne ya azurta mu da wannan karatu mai albarka na tafsiri a wannan kofa mai albarka a kofar wannan masallaci baitul hujja kuma cibiyar sunna ina fata an fahimta ira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan iyalan gidansa da sahabbansa da tabi'ina da tabi'in da dukkan masu biya musu da kyautatawa har zuwa ga ranar ranar alkiyama ubangiji Allah ka sanya mu a cikin masu kyautatawa ya Allah ka ji dan malam shak Abubakar Musa al-Ma'ruf bi shak Garba dan yaya Allah ka masa gafara wanda shi ya asasa wannan tafsiri da muke ci gaba da shi wanda Allah ya yake cewa wa nakatabu ma qaddamu wa atharahum Allah ka ji malam da rahama Allah ka sanya ayyukan mu kyawawa a cikin mizanin sa ya ubangiji Allah ka sa malam ya huta Allah ka ji ka ji mahaifansa ka ji kakanninsa da ammominsa da malumansa da kawunnansa ya Allah da dukkan masoyansa baki ɗaya ga baki ɗaya ya Allah da dukkan almajiransa ma'abota ilimi na gaskiya ya Allah ka ji mahaifiyata da iyayenta Allah ka sa ta huta tana gidan aljanna na firdausi ya ubangiji ya Allah ka dukan malumanmu tun da kan maluman malam da malumanmu na alkur'ani da na ilimi ga baki ɗaya duk Allah ka dukansu da rahama waɗanda kuma suke da rai ya ubangiji Allah ka ƙara musu karsashi da tsawon kwana ga baki ɗaya ya Allah ka taimaka wa dukkan wanda ya taimaka wa dukkan wanda ya taimaka mana da ya Allah ka taimaka ya Allah ka taimaka wa dukkan wanda ya taimaka mana ya Allah taimako na dukiya taimako na aljihu taimako na shawara taimako na lokacinsa taimako kowane iri ne ya ubangiji ka saka masa da alkhairi ya ubangiji godiya ga godiya ta tabbata godiya ta musamman ga malamai masu jefo ayoyi a damana da haguna suna nan a kowane lokaci ina ja aya kawai sai su karasa wani lokaci kafin da ja aya masu za su jawo aya ga baki daya wayannan malamai manya-manyan hadisai na alkur'ani ubangiji ga sunan dama na da haguna gabas da yamma na duk sune ubangiji Allah ya taka wa kowa da alkhairi Allah ya biya kowa bukatunsa na alkhairi muna godiya ga GM na BR TV da GM na TUS FM da GM na Al-Ansar Radio da dukkan sauran kafafen watsa labarai irin wannan jihadi da suke yi Allah ka sanya su a cikin mizan su kyakkyawa ya Allah kuma muna godiya ga 'yan media ma'ana social media masu yaɗa karatu gabas da yamma kudu da arewa a ina a faɗin duniya ana jin karatunmu a yau muna roƙon ubangiji waɗannan bayan Allah Allah ka biya musu dukkan bukatunsu na alkhairi ya Allah dukan waɗannan ma'aikata da muka kira tun da kan GM da dukan su ya Allah har kan lebura da dukan waɗanda suke zuwa nan musamman cameraman na a da da shi da mai gidansa da shi na media in da masu gyara sifika wajen kula da abulfaya da ire-iren su duk waɗannan bayan Allah ɗalibai ne na ilimi da kuma ma'aikata ya ubangiji muna roƙonka Allah ka biya masu dukkan bukatun su na alkhairi tare da namu gabaki daya godiya ta musamman a godiya godiya ga masu yin shimfidu a wannan makaranta da kuma haɗa fika na kayan wa'azi da kuma tada janareto ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi hakanan yan uwa da suke kula da janareto wajen wayarin wajen kula da shi a ga cewa an zuba komai ya yi daidai wayannan yan uwa Allah ka saka musu da alkhairi godiya ga masu kula da harkan fetur akwai masu kawo fetur fi sabilillahi musamman kwana biyun nan ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka sa guzurin gidan aljanna ne godiya ga masu kawo kayan buɗe baki iri-iri mata na anguwa sun yi fice wajen fahimtar sunna suna kawo su kunun aya wata mara nan ta ciko wani kula da yan basko da suna abinci da su menene haka dai zaka yi ta ana ta kawo kayan abu da baki iri iri wannan makaranta mai albarka ta nan masu kawo kayan da baki da su kunu iri iri na'am su ko su waye duka dai ga suna irin wayannan kayayyaki duk Allah ka saka musu da alkhairi sannan godiya ga samarin sunna akwai matasa na anguwan nan samarin sunna waɗanda suke jihadi akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗannan samari Allah ka saka musu da alkhairi ba gudu ba ja da baya akasarin su duk da su muke sallah a wannan gurare kuma suna taimakawa addini wanda ba lokaci ba zai bari da ambaci sunansu ɗaya bayan ɗaya ba wayannan samari Allah ka ƙara musu imani da tsoron Allah Allah ka sa aikin da muke da mu da su duk dan kai muke ya ubangiji ta dan godiya ga dukkan malamanmu masu wa'azuzzuka da karatuttuka masu azuzzuka da karantarwa da kuma jagoranci ma'ana da jagoranci da limaman juma'a da na ilimi waɗanda muka saba musu addu'a duk shekara manya-manyan maluman nan namu ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi dukansu suna ƙarƙashin jagorancin limamin limamai limamin jihar Borno ma'ana shugaban limamin jihar Borno shine Imam Zanna Laisu Ibrahim Ahmad duka baki ɗayan su Allah ka saka musu da alkhairi sannan godiya ga mai martaba Shehun Borno Dr. Abubakar Ibn Umar Garbai El Kelemi da dukkan muƙarrabansa da da dukkan mukarabansa na kusa da na nesa ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi sannan godiya godiya ga ga wazirin Borno Allah ka saka mar da alkhairi gudunmuwa da yake ba addinin musulunci Allah ka saka mar da alkhairi godiya ga hakimomin mu ma'ana hakimu hakimu godiya ga hakimanmu da lawananmu da ajiyoyinmu da dakatanmu da shatimominmu da bulamominmu duk Allah ka saka musu da alkhairi sannan godiya ga manyan jami'an ga manyan ga manyan jihar Borno manyan jihar Borno akwai manya da na jihar Borno irin su Borno Forum menene menene menene akwai da tije suna nan a cikin wannan gari na Borno muna musu addu'a na musamman Allah ka saka musu da alkhairi Allah kuma ka ƙara musu lafiya sannan godiya ga ma'aikatan jihar Borno gabaki daya Allah ka saka musu da alkhairi ma'aikatan gwamnati gabaki daya muna musu addu'a ubangiji Allah ka kara musu karsashi wajen yin aiki dan Allah kuma Allah ka kare mana su a wajen aiki in sannan godiya ga jama'ar jihar Borno gabaki daya dukan jama'a ta jihar Borno muna musu addu'a da fatan alkhairi Allah ka fahimtar da kowa da kowa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma dukan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana sannan godiya ga jami'an tsaron mu tun daga sojoji polisawa immigration civil defense ss uh, musamman darakta na ss da sauran ss din da kuma uh, sai su wane ne custom Immigration, air force da civilian jtf dross da duk dai ire-iren wa'yan duka kare, wanda na kira da wanda da wanda wanda na kira da wanda ban kira ba da yan agaji na jama'atu zalatul bid'a wai kamata sunna da yan hizba ina fata an fahimta duk nan bayan Allah da suke ƙoƙari wajen an samu zaman lafiya ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah Allah ka ƙara gyara halayensu ya Allah su tsaya akan aikin da aka ɗauke su dan shi ya ubangiji godiya ga gwamnan jihar Borno injiniya farfesu Babagana Umar Zulum da mukarrabansa da kwamishinoninsa da permanent secretaries ɗinsa da daraktocinsa da sauran ma'aikatu gabaki ɗaya, muna musu fatan alkhairi ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka kara musu tausayin talakawa a cikin wannan jiha na Borno garin alqur'ani gari mai albarka godiya ga alƙalanmu tun daga kan Siji da sauran alƙalanmu na jihar Borno gabaki daya kashin zanna muna musu addu'a ubangiji Allah ka kare su ka karfafe su ka kara musu fahimtar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sannan godiya ta musamman ah, ya Allah ka ji kan malamanmu ya Allah ka ji kan ah, ya Allah ka ji kan manya-manyan malamanmu irin su shak abubakar musa garba ɗan yaya mahaifina kenan ubangiji Allah ka masa gafara Allah ka ji kan babanmu a shak abba aji Allah ka masa gafara Allah ka ji kan shak jafar mahmud adam Allah ka masa gafara Allah ka ji kan shak abubakar mahmud gumi Allah ka masa gafara Allah ka ji kan shak lawan abubakar kaduna Allah ka masa gafara Allah ka ji kan Sheikh Isma'ila Idris ibn Zakariya Jos Allah ka masa gafara Allah ka ji kan Abubakar Sheikh Abubakar Ikara Zaria Allah ka masa gafara Allah ka ji kan Sheikh Alhassan Sa'id Jos Allah ka masa gafara Allah ka ji kan Sheikh Ibrahim Bawo mai shinkafa Ubangiji Allah ka masa gafara Allah ka ji kan Sheikh Albani Zaria Allah ka masa gafara da dai sauran waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Ubangiji Allah ka yi musu gafara Ubangiji Allah ka ji Barista BA Madu ya Ubangiji Allah ka sa ya huta Allah ka masa gafara Allah ka sa yana gidan aljanna na firdausi ubangiji Allah ka kyautata makwancin sa ya Allah da dai sauran dukkan malamai gabaki daya ubangiji ya sauran dukkan malamai gabaki daya ya Allah da Sheikh Ali Mustafa da duk suna da yawa an gane ku Sheikh Ali Mustafa Al-Barnawi Allah ka musu gafara ya ubangiji ya Allah ka saka wa ya Allah ka saka mana da alkhairi ni da na gabatar da tafsiri na wannan shekara kaji su suna da yawa ne da na gabatar da wannan shekara <laughs> tafsiri na wannan shekara na bana Muhammad Kabir Sheikh Garba Musa dan yaya da kuma a Sheikh Baba Gwani Bulama Baba Gwani Bulama ne kuma mai jan baki da kuma Baba Gwani ne Allah ka saka mana da alkhairi shekara da shekaru kuna jin muryarsa kun ji kai mana har karshen suratul nisa yubayyinu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in alim ubangiji Allah ka saka mana da alkhairi Allah ka taimakawa masu masu masu sana'o'i masu sana'o'in hannu a ko ina suke kowane irin sana'a ne ya ubangiji Allah ka taimaka musu da masu neman jari Allah ka ba su da masu neman aiki na gwamnati ko na kamfani ko na 'yan kasuwa duk Allah ka ba su da masu neman fili ko gida ko abin gini duk Allah ka yassare mana da da waɗanda da waɗanda suka nemi abin da waɗanda suke neman abin biyan bashi ya ubangiji Allah ka yassare mana duk bashin da ake bin mu mu biya Allah ka yassare mana ya Allah ya Allah Allahu akbar <laughs> ya Allah ka gyara halayen mu ka gyara halayen samarin mu da ƴan matan mu da matasanmu da dattijanmu ya Allah da dukan wanda yake da ruwa tsaki ya Allah cikin lamari na wannan harka na wannan ƙasa ubangiji Allah ka gyara halayenmu ga baki ɗaya ya ubangiji ya Allah ka kare mu daga dukkan sharrin maƙiya da mahasada da azzalumai da munafiƙai da annamimai da magulmata da dukkan wani mugu mutum ne ko aljan Allah ka kare mu daga sharrinsu ya Allah Allah ka kare mu daga shan su gabaki daya na dare da rana na dare da na rana da na safiya da na kowane lokaci ya ubangiji Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ya Allah ka hada mu da ya Allah ka hada mu da masoyan mu na kusa da na nesa manya da yara maza da mata a ko ina suke ya Allah a ko ina suke a fadin duniya ya ubangiji Allah ka hada mu da su da alkhairi ya Allah masu jan baki a wannan waje tun daga kan shagwani baba gwani a shagwani bana da malam bello abubakar da malam ibrahim abubakar waɗannan bayan allah allah ka saka musu da alkhairi ya allah muna roƙonka a marasa lafiya allah ka ƙara musu lafiya ka ƙara mana lafiya kamar yadda kullum muke yin addu'a ya allah ya allah mata abin matafiya allah ka kai su lafiya ka mana da su lafiya masu juna biyu allah ka sauke su lafiya ɗalibai masu neman hada alƙur'ani da ilimi na ilimi na alƙur'ani da ilimi na addini da ilimi na zamani Allah ka bawo mai albarka ya Allah masu jarrabawa Allah ka sa mu ci jarrabawa mai musulunci aiki da abin da muke karantawa ya ubangiji sannan ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka ‘yan agajinmu ya Allah ka ƙara masu ƙwarin gwiwa da imani da ikhlasi ya Ubangiji. <clears throat> Dukkan buƙatu da muka tambaya ya Allah a farfajiyarka a gabanka ya Allah kana jinmu, Allah ka fi mu sanin abin da yake damunmu na buƙatu da kuma niyoyinmu na alkhairi ya Allah ka amsa mana, ya Ubangiji ka amsa mana. idan dambu ya yawa baya jin mai waɗanda muka kira sunansu da waɗanda ma ba su kira ba waɗanda ma ba mu kira ba ya ubangiji Allah kafi mu sanin su kowa dan Allah yake yi Allah ka biya kowa dukkan bukatunsa na alkhairi Allahumma Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul mujibud da'awat وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الكريم اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلد علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين إن واد داما سنبالة تيمكونا مرايو ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi wasu mun fada wasu ba mu fada ba duk Allah ka saka kowa da gidan aljanna ya ubangiji bukatar mu shine samun gidan aljanna ubangiji Allah ka bamu aljanna in ya Allah marayu kuma Allah ka dukan iyayensu ya ubangiji Allahumma اللهم hayatina حياتنا بنور الاسلام وبنور القران والاخلاص يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مشركا إلا هديته ولا غائبا إلا حضرته ولا ميتا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حائج من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاة ويسرتها لنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نعوذ بك مما نخاف ونحذر اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والبخل والجبن والخوف والحسد والسهر والحم والغم ونعوذ بك من الجهل والكسل والنسيان والإهانة ونعوذ بك من شر الإنس والجن ونعوذ بك من شر الإنس والجن ونعوذ بك من شر الإنس والجن ونعوذ بك من قلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من شماتة الأعداء من شماتة الأعداء والهوس الفساد وسوء القضاء يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من سوء السمع وسوء البصر في الدارين يا أرحم الراحمين يا واسع يا ماجد يا منان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا من قوله كن فيكون يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير اللهم لا ناصر إلا أنت اللهم انصرنا بغير حساب ولا عقاب يا أرحم الراحمين يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل حجاب مسؤولا سدا بيننا وبين كل أعدائنا اللهم حفظنا من شر من شر الأعداء وكيد الكائدين ومكر الماكرين ونفاق المنافقين وحسد الحاسدين وبغض الباغضين وخلع الخادئين ودعن الطائنين من الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذكر فقل غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون يا الله تقبل دعاءنا إنك أنت السميع المجيب الدعوات وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ما قد شعشع القمر حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين والحمد لله رب العالمين